سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه Allah ya aiko musu ita har tsawon darare bakwai da wuni takwas tana ƙarar da su gaba ɗaya. Sai ka ga mutane a cikin gidajensu an hallaka su suna zube a ƙasa, kai ka ce bishiyoyin dabino ne da suka farfaɗi a ƙasa.